بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم godiya ta الله سبحانه وتعالى subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan darasi na shida a cikin a yau alhamis goma sha biyar ga watan jumadal ula a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da hudu daidai kuma da ashirin da biyar ga watan afrilu watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiyya a jerin gwanon sifofi da mana yake mana bayani na ubangiji subhanahu wata'ala waɗanda suka tabbata a ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama da sahihin ayoyin alqur'ani mai girma malam ya lissafa mana sifofi goma sha uku waɗanda yake abin da ya kama daga sifa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar sifa daga ta ɗaya zuwa ta hudu dukkan su sifa ne na abin da ya shafi zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma a'a sifa ta ɗaya da ta biyu da ta uku duk sifa ne na zati amma sifa ta almaji zai zo sifa ce fi'iliya da yake yara sai ga aikin ubangiji subhanahu wa ta'ala har inda malam ji lissafa mana cewa yana da cikin sifofin Allah ta'ala al-istiwa cewar ya daidaitu akan al'arshi daidaituwan da ta dace da shi wannan kuma ya zo a cikin alkur'ani mai girma a wuraren guda bakwai ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar ma da cewar shi din ya daidaitu akan al'arshi daidaituwan da ta dace da shi yau za mu tashi a sifa ta goma sha hudu malam yake cewa <clears throat> bismillahir rahmanir rahim wa qawlu ta'ala a amintum man fis sama wa qawlu sallallahu alaihi wa sallama ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فترك ستة وعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي صفة قوم شهور صفة العلو cewar shi Allah madaukakin sarki madaukaki ne ma'ana komai yana ƙasan shi shi kuma yana saman komai shine ma'anar madaukaki kullum da ko madaukaki ne a zatinsa haka nan madaukaki ne a sha'aninsa haka nan kuma madaukaki ne a ƙarfin ikonsa subhanahu wata'ala da aka ce shi Allah madaukakin sarki ya daidaitu akan al'arshi wannan yana alamta cewar yana sama kenan to kuma akwai dalilai masu zaman kansu da suke nuna shi Allah ta'ala din yana sama kenan cewar ya daidaitu al'arshi daban dalilanta daban haka nan cewar yana sama kuma dalilan wannan mas'alar ba ina fata mu fahimci wannan da ke ko to Allah cewa dan yana daga cikin cewar yaro zuwa kan arshi yana sama sai malamin ya goyo mas'alar al-istiwa da matsalar kuma mas'alar ta al-ulu ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a amintu man fi sama'i shin kun amince ma wanda ke sama yana malam shin kun amince ma wanda ke sama wa kenan Allah subhanahu wata'ala kuma abin da zai nuna maka Allah subhanahu wataala shine aya take nufi fadin shi da yace a amintu man fis sama'i an yaktiba bikum al-arda fa idza hiya tamur shin kun amince ma wanda ke kasa ya sanya muku gobara wanda ke sama an yaktiba bikum al-arda ya kifar muku da kasa abin da zai nuna maka Allah madaukakin sarki ne shine shi lafazin man da ya zo kuna jina da ke ko yana daukan lafazin lafazin na mufrad mutakkar amma ma'anar shi tana zuwa mufrad ma'anar tana zuwa jam'i to dan ya nuna maka Allah ta'ala ne da kansa sai ce a amintu man fis sama'i an yakhsifa sai ka ilin ya zama mufrad bai ce an yakhsifu ba in ce an yakhsifu sai mai fasara ya ce mala'iku amma sai ce an yakhsifa yi muku ya tsan muku da kafa to haka ya nuna kenan Allah ta'ala ne shi shi kadai dan mala'ikun da ke sama Allah ta'ala kadai ya san adadin su kenan kuskure ne ma mutum ya ce wai an amintu man fi sama ana nufin mala'ika ne ko kuma a'a a amintu man fi sama shin ko amince ma wanda burbushin mulkin sa yake sama to mulkin shi bai kasa kenan in ka ce mulkin Allah yana sama bai kasa walillahi mulku samawati wal ardh tsoraka aya a fili take a fayyace take cewar ta yi nuni Allah ta'ala yana sama kuma haka suka zo a cikin a cikin surar wurare guda biyu a amintum man fi sama'i an yi yakhsifa kuma al-ardha fihi zahiya tamur am amintum man fi sama' an yi yursila alaykum hasiban wa sata'lamuna kayfa kaga ayi sura ya zama da ayoyi ne kenan biyu da suka tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala yana sama mu da mun sha mai maimaitawa cewar malam yakan kawo dalili ɗaya ne ba wai akan babu suna idan babu ka na ɗalibin ilimi ya kafa ka akan abin da yake sannu a hankali zai ka samu dalilan wa ba ne za kara ƙara bayanin saboda mun tattauna matsayi ɗin a baya sosai da sosai yanzu malam ya kawo aya ɗaya duk nuna Allah ta'ala na sama mu kuma mun ƙara aya ɗaya wasu take tare da wannan nau kenan biyu duk sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama hakan nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ce da annabi Isa alaihi salatu wasalam wa idh qala Allah ya Isa idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni wanda zai sanya maka bacci ne kuma wanda zai dauke shi ne zuwa gare ni mazam aya ta ne kenan ta uku aya ta hudu fadan Allah ta'ala cikin suratul nisa'i akan annabi Isa alaihi salatu wasalam وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه أبنا وبكفر ما قالوا على مريم بوتانا عظيما وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لم يؤمنوا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بل رفعه الله إليه رفعه الله رفع فعل ماضي الله اسم الجلالة فاعل كنقول ilaihi haɗu game da yawon ilahun ilaihi talala Allah ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi masa mu nauke nan aya ta hudu kenan aya ta hudu kenan to karmi nisa sai waɗansu suke cewa ai rafa abullahu ilai Allah ya ɗaga sa ne inda Allah ya ɗaga sa ne da bai kawo ila ba kamar yadda bai kawo ila ba annabi Idris yace wa rafa'nahu makanan aliyan bai kawo ila a ciki ba yace wa rafa'nahu ila makani sai ce wa rafa'nahu makanan aliya mun daga matsayinsa kun gane wannan da ke ko yana ga shi cikin da ake cewa yana nan kan katangar aljanna yana kafa yana ciki yana waje shi ne rafa'ullah wa rafa'nahu makanan aliya wannan duk shafa labari shi ne ina ba ta mun gane wannan da kyau amma na annabi isa da yake Allah ya dauki shi ne da zatinsa. yace barrafa Allahu ilayhi kuma yace warati'uka ilayya masa ma'ayuhu kenan ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ilayhi zuwa ga Allah ne yas'adu yake hauhawa al-kalimu at-tayyib maganganu zuwa ga Allah suke dagawa shine yas'adu abin da ke yin sama ka annama yas'adu fi sama shi za ya kira litta da sunan mas'ad abin da ke daga mutum zuwa sama kaga eh Allah fata mun kenan da kyau ko to yanzu muka ma'aya aya kenan ayoyi nan kenan biyar kenan a karo su bannan ta'arujul mala'ikatu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai fi yamin kana miqdaru 50 alfa ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawhawa war ruhu da mala'ikatu jibril ilaihi zuwa gare shi al-uruj kenan idza ya kira isra'i da mi'raj isra'i daga ka'aba zuwa baitul maqdis mi'raj shine tsanin da aka sanya daga baitul maqdis zuwa sama idza ya kira shi mi'raj domin sama aka yi ina fatan mun gano wannan da ke ko wadaka dalilai da suke nuna shi Allah ta'ala ya ce yana sama dalilai da sun fi shuru masai dalilai ne ba ƙananan dalilai na nassoshin alkur'ani mai girma da nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sallallahu yake Allah ta'ala yake cewa wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi waɗanda ke can wurin sa ba za girman kai wurin bauta masa ya nuna yana yana yana kenan yana Allah ta'ala yake tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim ka taso tun daga suratu az-zumar haka kari a hami ma khalaqna تنزيل تنزيل تنزيل تنزيل من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله من الغافر الغافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم قاسنا تندق فرق زمر هركة ما خلقنا لا تنزيل سوكتي سوكا أنا جا سوكتي رجعنا كنا سامو كنا كابي أقول أن نحاما ينحاما يقبل أنا مجلسو ce ba mu da alaramomi kenan ina ake magana da gwani cikin shi bishakku eh duk wanda san ba gwani kuma cikin shi sannan ka yi mu kara da zuma zai nuna mana nan kenan masu tanzili kenan hami masu tanzil banda zuma ta ita ba ta da hami sannan sai goma shiga tanzilu a cikin qur'ani wa innahu la tanzilu رب العالمين نزل به الروح الامين على قدر لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين tun da aka ce saukakke ne ya nuna daga daga sama kenan to wannan ta bangaren ayoyi kenan ta bangaren hadisai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi aka kawo mishi zakka ya sa hannun shi mai dubin daraja ya raba ta sai wani fitsararre wanda yake uban ya yi imani ne da baki imanin da ke zuciya idan ka kira da fitsararre dan ba ba su abi bane kullum da ke ko wanda yake imani da bake imani da zuciya ne sahabi ya faɗi ya ce a ran salama ya raba sai ce ya rasu ke adalci a ubullah kun ji magana bai fada kasan ba su haji bari in zai buɗe bakin shi ya ce maza mai adalci a ran salama ya ce idan ban yi adalci ba wa zai adalci ala ta amanuni wa ana aminu man fis sama yanzu shin ba za ku amince mani ba alhalin ni ne amintaccen wanda ke sama kaga fa inna wala hadisi yana cikin muslim ala ta'manun yanzu ni ba za ku amince mani ba wa ana aminu man fi sama ni ne amintaccen wanda ke sama wa kira Allah subhanahu wa ta'ala to dalili akan Allah ta'ala yana sama dalilai ne masu tarin yawa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan mata suna tattaunawa ko ce tana faɗan tana faɗan abin da ta tsere mai ta da su kamar Aisha ita ce kadai na sallallahu ya aura budurwa kamar Safiya bin tafiya ita ce kadai wacce take auren Annabi babanta Annabi kawunta Annabi kullum da ke ku take auren manzo Allah manzo suna yake auren ta kuma tarihi yake nuna babanta Annabi Musa ne kuma Annabi Haruna dan uwan Annabi Musa ne ina ba da mun fahimci wannan da ke ko sai Zainab bint Jahash ta ce ku da duk iyayenku ne suka aurar da ku ni Allah ta'ala ne ya aurar da ni ni foke saba isamawa saboda ga lokacin Allah yana ko'ina. babu shi a ƙur'ani kwata kwata dai kenan babu shi a da'awar wani annabi tun daga annabin farko har annabin ƙarshe. babu wannan maganar nawa kenan biyu babu wani sahabi ɗaya da yake da aƙidar Allah na ko'ina. ina nawa kenan to haka ai ka san da zalika hujja kenan babu wani annabi da ya zai cewa Allah ta'ala yana ko'ina. Ɗaya. babu wata aya a qur'ani kwata kwata da ke nuna Allah ta'ala yana ko'ina ina nau kenan biyu babu wani sahabi da yake da idan Allah yana ko'ina ina nau kenan to shi za ga ashe aqidar ta Allah ta'ala na ko'ina ina aqida ce wacce take ta baƙon aure ce shigo da ita ake cikin musulunci ba a cikin musulunci take ba mazhabar hanabila mazhabar hanafiya ta asali babu aqidar Allah ta'ala na koyina mazhabar malikiya ta asali babu aqidar Allah ta'ala yana koyina dalili kuma aka haka ita ce risala ta ibnu abizai a qayrawani wace ake ake karanta ta a makarantun larabci amma ke tsallake babu aqida yake cewa wa annahu fawqa arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi ita shi Allah fawqa arshihi al-majid yana saman al'arshinsa mai girma bi zatihi da zatinsa wa huwa fi kulli makanin bi ilmi shi kuma Allah ta'ala yana ko ina ne da ilminsa kaga ya hada ayoyin kenan cewar yana kan al'arshinsa da zatinsa sun mastawa alal arsh a wurare guda bakwai cewar yana ko ina da ilminsa Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحاط بكل شيء علما وسع ربنا كل شيء كل شيء علما وسع ربي كل شيء علما وسع كل شيء علما هذا الدنيا من كان ما سبب عندما تنزل فيه يقوى يما علما قاشان شيء باب وتآية في القرآن لسنون الله تعالى ينقوينا أما وتآية في سورة مزادلة مزادلة في واحد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما علموا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر شنبه جبا أن الله للي شيء الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يا فن دك أبن دك يسمي بكرة يا فن كيف بكسي شيء يا فن صباح ka sani fa ma yakunu min najwa salasati ba wasu mutane uku da suke ganawa suke kuskus illa huwa rabi'uhum sai Allah ta'ala shine na hudun su ma qulna salasati illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba mutane biyar da za su ware suna tattaunawa ba ce Allah shine na shirin su wala adna min zalik hakan nan kasa da haka ba daga uku lissafin ya fara ba to mutum biyu su ware Allah ne na uku su mutum ɗaya yana kuskur da shi da tunanin zuciyarsa Allah ta'ala ne na biyansa hakan nan mutum goma su wari Allah ta'ala ne na sha ɗayansu wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suka kasance inna Allah bi kulli shay'in alim kuma yana bin mu'min inna Allah bi kulli shay'in wannan ayar babu inda take nuna Allah ta'ala yana koyi ta ina domin Allah ta'ala sai alamkar anna Allah ya'lamu sai Allah ya bude ayar da ilimi shin ba san Allah shin ba ga cewa Allah ya san abin da ke tsammai bakwai da kasai bakwai ba a yana cikin abin da ke tsammai bakwai da kasai bakwai mutum uku su ware su gana mutum biyu su ware su gana mutum goma su limitin mutum talatin su limitin mitin ko ba ciki isa da ya kawo shi ijimala sai ya kawo tafsira kenan tun da ya ga ilimi yake rufi to baya nuna cewa wahuwa huwa ma'ahum yana tare da su da zafin sani a yana tare da su ne da ilimin sa idan ka ce yana tare da su ne da zafin sa wannan kira shi da kiristanci ta al-hulul Allah ta'ala ya shiga mutum kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-hulul wal ittihad to da ke wannan akidar ma ba ta musulmi ba ce wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su yana tare da su ne da ilimin sa abin da yasa muka ce da ilimin sa dan yace alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa fil ardh anna Allah ya'lamu ya sani sannan ya rufe ta kuma da ilimi Allah fata mun gane wannan da ke kenan sai ka fahimci tunda ya ce wa huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su kuma kamar karanta a karatun jiya na suratul hadid kuna kun fahimci wannan da ke ko da muka karanta ayar da ke suratul hadid aya ta bakwai daga cikin ayoyin da suke nuna Allah ta'ala ya daidaito a kan arshi ai mun karanta huwa ma'ahum Allah ta'ala yana tare da su ita tarayya ta Allah madaukakin sarki da yake ita da bayansa tarayya ce kalar biyu akwai ma'iyya amma Allah yana tare da kowa har ne da musulmi mummuni da fajiri hatsadibi da mutumin kirki Allah ta'ala yana tare da su yana zanen su kenan babu inda mutum zai biya guje mishi Allah ta'ala yana ganin sa kuna ji da ko yana jin abin da yake faɗa wannan mutumin kirki ne ko ba mutumin kwarai ko ba mutumin mutumin kwarai ne ko ba mutumin kwarai ba duk Allah ta'ala yana tare da shi dan yana ganin abin da yake yi yana jin abin da yake faɗa yana sanar da abin da yake aikata ita ya kira da suna ma'iyya amma gamammiyar ma'iyya kira sai kuma ma'iyya khassa kimbantacciyar ma'iyya da Allah ta'ala ce inna Allah ma'al na taqaw wal ladina hum muhsinun inna Allah lalle Allah ma'al ladina taqaw yana tare da waɗannan da suka fi tsoron sa wal ladina hum muhsinun waɗanda yake su ne kuma masu ihsani yana jinsi na akawo at-taqwa da al-ihsan duk waɗanda suke da taqwa suke da ihsani Allah ta'ala yana tare da su dani da ilminsa da taimakonsa da agazawarsa da nasararsa sai ga babu irin kutun hula da ba a kitsa ba sai an gama kitsawa an ɗaura kawai zai fashe kenan sai ya kai mutum ya riga shi bai san ma me ake yi an yi wannan ba su ɗin ba su to irin da kuma ta annabi Musa alaihi salatu wasalam falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi inna ma'iya rabbi sayahdi to ya za ku fassara mu wata da cikin suratul qaha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa a'a wa tuma'iyatu khasa ce ko amma kuma kaga wani abu ayar tana nuna Allah ta'ala ba wai yana ko ina ne da za ta ba sai ce la takhafa innani ma'akuma ni ina tare da sai ce asma'u wa a'a ina ji kuma ina gani kenan da mun da yana tare da su ne da zatin sa ba zai ce kuma asma'u wa ko zai ci wannan da ke ko kuma walillahi masalul a'ala ka sani abin da yake magana ma'iya ta zafi kana tare da mutum da zatinsa daban da kuma kana tare da shi kana sauraren shi daban sau nawa mutum zai kira ya kana nan mina shi yana lagos ko yana anata ko yana kano ko yana sokoto ka ji kana cewa ina tare da kai ina tare da kai ko ka ci haka waya eh kana ta tare da shi ma'ana kana jin sa sai ce sai shi zai ji kamar cewar ka ji sai ce a ah, ina tare da ke ina tare da ke ma'ana kana jin sa ko bin kenan da ke ko wani lahi ma kullu ala sau nawa kasashen duniya wata tana gabashin duniya wata tana yammacin duniya wata za ta aikata ta bargaza ko ba ta bargaza ba sai wata ta ce muna tare da ku kasance suka tashi gaba ɗaya kuma ta A'a muna tare da ku muna goyon bayan ku za mu ba ku taimako za mu ba ku agaji za mu ba ku kaza za mu ba ku za mu ba ku babu cin karo tsakanin ɗannan ma'iyya ma'iyya khasa da ma'iyya amma in dai ka samu ma'iyya a cikin ƙur'ani da Allah ta'ala ya ce ina tare da ku ko ina tare da su to za ga ɗaya wannan abubuwa biyu ko dai ma'iyya khasa Allah ta'ala yana tare da bayan shi baki ɗaya yana sanar duk abin da suke aikatawa abin ma iya amma yana tare da su baki daya yana tare da abin da suke aikatawa ko kuma iya khasa yana tare da su yana ba su kulawa ta musamman kamar yadda annabi Musa alaihi salatu wasallam ya faɗa da gaba teku baya fir'auna kuma jama'u sun hangi juna fir'auna ya hango annabi Musa da mutanensa abin nan annabi fir'auna ya hango annabi Musa da mutanensa annabi Musa ya hangi fir'auna da mutanensa يقول فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا للمدركون فتش أعد الآن كما أعد جمكما قال كلا إنما إيا ربي سيد إنا من جدنا زين ومكتا فأوحينا إلى موسى أن يدري جاء ساك البحر فانطلق فكان كل فرق كقود العظيم وأغلقنا ثم الآخرين فأنزل موسى ومعه أجمعين ما أردنا الله إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم zaga wannan kenan ka hada waɗannan babu cin karo cewar Allah ta'ala yana tare da bayansa na kwarai masu mutunci yana taimaka musu yana atara musu kuma yana tare da bayansa baki ɗayansu yana kula da duk abin da suke aikata babu wani lungu wani saƙo da mutum zai shiga zai aikata wani abu face Allah subhanahu wata'ala yana ganin sa Allah ba ta muku wani dalilai akan Allah ta'ala yana sama dalilai na masu tarin yawa dalilai ne an kai karanta su za a gan su za ka ce dalilai ne guda biyu na farko dalilai na as idan ka ce as shi ne wanda ya zo a qur'ani ya zo a ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai na farko kenan dalilai na biyu kuma shi ne aqli duk mutumin da yake da tataccen hankali tsarkakaccen hankali ingantaccen hankali ya san Allah ta'ala yana sama na in zai addu'a haka yake me yasa tunda aqida shi yana ko ina baya haka an jama'i haka an ji daga na ta kai ne da ya fara bugawa wani lafiya kuwa ina ba ta kun gane mun fahimci wannan da kyau to wannan yasa ka je suna cewa in mutum zai karatun tauhidi kada yi shi mai zurfi yi shi sama sama a uzzalla tauhidi wannan shi ne afdalul ilm mafi bici ilimi a ce ka yi shi kaɗan wai yana likita shi dai ya rikitar da shi da yake shi ba tauhidi yake yi ba tauhidi yake yi in ba haka ba shi ya ce maka Allah yana ko ina ka lura ko da ya ce maka Allah yana ko ina ya ce yana nan kenan sai ya ce maka a'a da ya ce maka Allah yana ko ina sai kuma ya ce maka la fauka baya sama wala tahta baya kafa wala yamina baya dama wala shimala baya hagu to saboda Allah wannan sifa ce ta akwai ko sifa ce ta babu wannan sifa ce ta babu ba sifa ce ta akwai ba walillahi al-masalul a'la abokin ka ne zai ce maka kai ka tashi murna ya sai mota ita ba kwara ba ita ba baka ba ita ba rawaya ba bata da taya bata da tsiyari bata da kujera bata da inji bata da salansa bata da kulogi ya ke kai naka ta ko ko ka ne <laughs> aga zai ce goyi ne zai yana ta yi marisa ta shafa to mutum ne zai ce maka Allah yana ko ina sai kuma ya ce maka baya sama baya kafa ɗaya kenan kuma sai ya ce maka sai ya ce ke da kace Allah yana sama kai mishi muhalli muhalli ne kamar daya to shi da yake yana ko na fa ya mishi muhalli ba a dubu ya mai zarfin bakan da yawa ɗaya da ce yana ko ina magana shi ta nuna kamar yadda yake masallaci yana coci kuma kuma mai da ke ko kamar yadda yake iskali yana cikin sarga kenan ai gobe iskali ko yana cikin sarga kenan yana cikin abin nan yana cikin soka ya ubillah tunda yace yana ko ina kamar yadda ake yace yana ake karanta qur'ani yana mashayi kenan a ubillah subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimun ulwan kabira ka wannan bakarariyar aqida ce bakarariyar aqida ce mutum ya ce Allah ta'ala yana ko ina bayan ayoyi da hadisai da maganganun annabawa da manzanni gaba daya tabbatar da Allah ta'ala yana sama sannan rana kwata kawai mutum ya zai ce ai Allah yana ko ina in kace da shi yana ko in kace yana sama ai kai mahalli to shi da yace yana ko ina kaga yana mina yana Kano yana Abuja yana Lagos yana Makka yana Madina yana Boston yana eh, Geneva yana ina ne yana ina ne yana ina ne kira duk mahalli ne kenan in shi sannan kuma wannan aƙidar ayat ƙur'ani ba ta goyon bayan ta kwata kwata dan babu ta qur'ani amma cewar ilimin sa na ko ina to wani shine wasi rabbi shay'in ilman sai bai ce zafin ba shay'in rabbi shay'in ilman ka duba sai kawo mi ilman dan karka ce zaki sai ce ilman ilmi amma sai bai ce zaki ba inda ya ce zaki sai nuna kenan zaki sai yana kuri amma sai ce ilman da ilman wannan ku ya ta mun sha mai tawa ya nuna babu inda mutum zai shiga ya je wani wurin da babu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya mana muwafaqa Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan aqidar annabawa da manzanni akan wannan aqida fata cewar Allah ta'ala yana sama fa an yi tafa sosai da sosai tinki an daura su ibnu a akan wannan an ce sun kawo sabon addini sai ka ga mutane kuma tana karanta qur'ani ne kai a babu a sauki a sauki a samu lada ba wai a babu a sauki a fahimci ne ga ayoyin a cikin qur'ani kullum yana karanta amintu man fis sama'i kullum yana karanta barafa Allahu ilayhi su bai san ma'ana bane nan nan nan su malam jabar an shawo gaba da su ce Allah ta'ala yana sama ga kuma abin da a cikin risala fa wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi haka ibn abi zaid al-qarawani ya fara ibn abi zaid al-qarawani ya rasu a shekara ta 386 shi ai kira da imam malik sahih karamin imam malik shi zan zo mun ce mazhabin malikiya babu maganar Allah ta'ala yana ko ina a ciki wata aqida ce wacce ikin ne ita ma ya barzanta da ita tun yana dare shine Abul Hasan al-Ash'ari shi ke da aqida asha'ira dan ya fito mu utazilanci sai ya shiga asha'ira ya kirkira asha'ira daga baya kuma ubangiji madaukakin sarki ya mishi muwafaka ya mai gamdakatar ya fahimci aqidar ahlus sunna wal jama'a sai ya wannan aqidar saki uku a kalmomi daban-daban kaga ba magana mata iri kenan a cewa kalmatul wahida ne ko ya mata saki uku kuma ya rubuta littafi ya rubuta a rubuce al ibaratu an usulid diyana ya magana a aqida ahlus sunna wal jamaa kaga aqida da ba ta da shugaba kenan dan me ita ma ya barranta da irin yana da shi kuma ake ta kakabawa mutane ita ce a malikiya aka kakaba ta sai zama wai ana bin imam malik ne a fiqh amma kuma ba ya da aqida shi ba a yake fi akadi al-ash'ari wa fiqh maliki wa fi tariqati junaydi as-saliki yace fi aqdi al-ash'ari wa yaqida shi ba ba ash'ari ne wa fiqh maliki a fiqh kuma shi dan malikiya ne wa fi tariqatul junaydi as-saliki a tariqa kuma junaydiya yake yi kaga ya dora da kan junaydi da wasu Allah ta'ala ya sauke Allah ya yake mana ya ce masa saboda haka magana kan Allah ta'ala yana sama magana ce da yake sai bayan bayan ne aka fara magana ta kuma malamai ba su ba su rage mata ba su saurara mata ba kuma yadda muka karanta ibn abi zaid a cikin risala ya kafa mata kusa inci na inci ta ne buga mata yake wa annahu kuma lalle shi Allah fauka arshil majidi duk yan asha'ira da suka zo fassara wannan wannan kalmar abin da an yi turancin an yi turancin ina eh ko sun a turanci wanda yake an yi turancin an yi turancin da a bankara ta ina ai ya riga ya faɗi wa annahu fawqa arshil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi kaga bi zatihi dinan ne faɗa ya rike musu waya sai rasa da za su yi ta karamin misali ga yadda duka samar da damin ka sai ya fassara wannan za ga suna ta jan bakin shi bakin ya tashi ya ja ya zama rudanin shi wanda kuma rudanin ya ta bakin ya ce wai ai fauka din nan wai abin da zuwa ƙahir fauka ibadi ne game da fir'auna yace wa illa fawqahum qahirun da za Allah ta'ala yana da fawqiyya guda uku yana da ulu guda uku ulu zat da ulu shan da ulu qahar duk gaba a duk lokacin da kace sabbih isma rabbikal a'la al a'la madaukaki kenan ba komai yana kafa da shi wa anta zahir ya Allah kai ne az-zahir falaysa fawqaka shay babu komai a samanka sai ka ce yana ko ina rufin wannan saman yana ina kenan yana saman sa ka ce yana ko ina rufin masallaci yana ina kenan yana saman shi kenan kuma wasu ne ce wa anta zahir alaika fawqa shay wanda haka mutum ya tsaya koyi a kira tsantsatacciya wasu ta ginu akan ayoyin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ba ga littafin tauhidi ne ba wani littafin tauhidi in ka bude shi za ka karanta shi daga farko zuwa ƙarshe da ƙyar ka samu ayat qur'ani uku a ciki da ƙyar ka samu hadisai biyar a ciki yanzu saboda Allah bai da wannan bangaren tauhidi wani ne ke ne yake maka bayanin Allah ba wai Allah ne yake maka bayanin sa ba bari mu ji kan dalilai da malam da malam ya koro mana a cikin wannan littafin yace wa qawlu ta'ala a amintum man fis sama' shin kun amince ma wanda ke sama shine wa kenan Allah subhanahu wataala wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace rabbana Allahu alladhi fis sama ubangijinmu Allah wanda ke sama taqaddasa sunan sunanka ya tsarkaka lura ko taqaddasa ismi karka ce taqaddasa ismuka wannan ba larabci ko ya ga mu zaku wasulina tasbutu fi bada'il kalami wa tasqutu fi darji wannan hadisi bai kai labari ba hadisi ne wanda yake da'ifi ko wanda yake kuma aqida ba ta gine ne kan hadisi bai kai ba ta gine ne kan takattun ayoyin alqur'ani mai girma da tsaftatattun hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala lil jariya manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ma wata baiwa ita wannan baiwar tana kiwon dabbobin mai gidanta a gefen dutsen Uhud da ke birnin Madina ya ake ya ake ya ake ya ake sai kura ta zo tema wata akuya ɗaya ɗaukar shirwa kura ta zo ta ɗauki ko kura ko kyarkeci idan suke tsakani kan menene fasara azim ya zo ya ɗauki yana ɗauke har yanzu adadin tumakai ya karu ko ya ragu ya ragu abba wa mai dabbobo nan da ya ɗaga hannu ai sai ya share ta da mari ma'ana ta yi sakaci kenan da ya share ta da mari akan ta yi sakaci sai kuma tausayin ta ya kama shi kuna ji da ke ko sai ya ce zai yanta ta sai na rasul mai ce ji ya zo da ita a mata jarabawa kafin ya yanta ta Allah ba ta mutu ya wannan da ke wannan hadisi yana nan cikin muwaffa mun yi shi kitabul itiq ko a karatun asabar da lahadi da muke na muwaffa da aka zo da ita sai manzo Allah sallallahu ya ce da ita aina Allah ina Allah yake da lafazin aina lafazin da wani ya kore wala aina kana wai ba a cewa aina kana bayan kuma manzo Allah ya tambaye ya ce aina Allah ina Allah yake qalat sai ta ce fi sama yana sama kaga an ta tambaya kan la ilaha illallah kenan sai tambaya kuma kan me kan Muhammadu Rasulullah a wata wurin sai ce wa man ana sai ta ce anta Rasulullah sai sallama ya ce a tikaha ka yanta ka fa innaha mu'mina mu'mina ce ka yanta ta mu'mina ce ta samu certificate na imani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta ce Allah yana sama to zan wa za a faɗa mutane karatu a kai a wasu karatu da daga gidan Allah shi ne kawai wannan shi ne bayani wannan hadisi rawahu Malik bin Anas Malik bin Anas ya rawaita a cikin Muwaffaq wa muslimun hakan nan ma imam muslim ya rawaito shi wa ghayruhuma min al-a'imma da ma wanda ba su ba daga cikin manyan manyan limamai na addinin musulunci ta jagororin sunna da su rawaito wannan hadisi ba ya takaice da malik bane ga abin nan imam lalaka ya kawo a cikin sharhul sunna ya kawo shi da wata ruwaya kuma banda wannan kun ga wannan ruwaya ce ta mai ita ta ta mai ya kama ta da laifin sakaci shi motar wata irin wannan wani ne zai ce da manzo Allah sallama ya rasulullah kafara ta kama ni na zan yanta baiwa sai ce na yanta wannan Kuma bai tona da ke ko magar kuma ta shar'i na yanta baiwa shine ba tarihi raqabatin mu'mina yanta baiwa mu'mina kuna jina da ke ko sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta yace mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce sama yana sama ce shi kuma waye ta ce shi kuma manzala ce a tuka fa ina mu'mina ai ta ta mummuna ce wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li husayn manzala tsirara amin da Allah tabbata a gare shi ya fada ma husain yace da shi kam ilahan ta'bud ce alloli nawa kake bautawa a lokacin husayn bai musulunta ba kenan yace alloli nawa kake bautawa qal sai husayn yace sab'a alloli bakwai yake bautawa sittatan fil ardi alloli shida suna nan ƙasa wa wahidan fis sama ɗaya yana sama kun ga yayi bayani kenan ko قال كاي ما قال لا هي كرنتوا صلى الله عليه قال سيتي من لرغبتك ورهبتك وكتي روقو لرغبتك wa kake kwaɗayi a wurinsa wa rahbatika wa kuma kake jin tsoron azabarsa wa kake ƙaunar rahamarsa wa kuma kake jin tsoron azabarsa wanda yake wasu kuma suke ce a'a ka bauta ma Allah dan yana Allah kar ka bauta mishi don kwaɗayin rahama da jin tsoron azaba to wannan shine hakikanin tauhidi wannan shine hakikanin barna dan ya saba mu qur'ani qur'ani innahu kanu yusari'una fil khairat ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين قرآني تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون شيء الآية القرآن كبوتا مع الله كان فأي رحمة كان جن قرآن أصابع sai to in da babu rahamar babu azaba fa ba sai kai mai tambaya maka ce bari sai in babu su sannan ya ba tambaya an ka so kenan maka tattauna da shi wato an daɗe ana ɗora mutane a akan wani abin da ba shi da alaƙa da addinin musulunci kuma ake ganin wai shine ma tauhidi ai wani ne yana da ilimin tauhidi baya ya rahamar ubangiji baya jin tsoron rahamar <laughs> baya jin tsoron azabarsa qal sai da na kula mai wannan tambayar ya ce wa kake fuskanta lokacin kwaɗayin rahama da lokacin tsoron azaba sai ce Allah fi sama wanda ke sama muna ji ko qal sai Allah sallama yace faturki sitta ka rabu da waɗannan shida biyar din abun ka rabu da waɗannan shida din wa abudil ladhi fi sama ka bauta ma wanda ke sama wa ana u'allimuka da'awati in muke haka ka bauta ma wanda ke sama ka bar wannan shida ni ko zan koya maka addu'o'i guda biyu assalamu sai kai musulmi sun ji mataki na da'awa kaga wannan mutum guda ne wani yana da kwastoma tun ana tsohuwar kasuwa har ka tawo sabuwar kasuwa bai taɓa tallata mata musulunci ba amma in dai aka yi sabon kaya har kiran da zai yi ce mata an samu sabon kaya eh, sababbin kayayyaki ko an samu sabon kayayyaki kala kala wani zuna ofis yana saman shi ko yana kasan shi bai taba tallata mai musulunci kun fahimci wani da ke ko wanda yake su kuma wasu wasu wanda ba musulman ba da ke nan yankin in sun koma yankin su sai ake sun zama musulmi dan tafiya su irin ta musulmai ce sa kaya su irin na musulmai ne sai yawa ma ana nuna musu kyama sun an kyamace su nan kun kyamace su ma'ana abin da na ji ne kun kyamace su ku tallata musu musulunci ba in bai tona da kyau ko ka nuna masa kyawun musulunci ba ita ta nuna in ka bari ka bari ne don baka so ba wai ka bari ne don musulunci ya ce ka bari ba in gane wannan da ba da kyau wani ya ɗauka da ka ce ba za ka karɓa ba ka ce ba za ka karɓa ba ne don baka so ko don yi maka kaɗa ta yadda inda kana so da ka karɓa inda yana da yawa da ka karɓa baka karantar da shi baka nuna mashi cewa ba ka so bane ba baka karba bane ba dan musulunci bai da daya baka taba nuna masa cewa musulunci daban mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai kuma daban kada su ɗauki musulunci a mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai kullum da ke ko kai ka san inda a ce za a ɗauki musulunci ne a mu'amalar ɗaiɗaikun musulmai ina ka wani da yawa ba za a ɗauki musulunci ta harkar shi ba ya zo biki musulunci wanda ya gado coci ana kiɗa ya zo kuma yadda ake kiɗa ya gwado kiɗa ya zo kiɗa a tamfata ake zai da ita naira dubu a nina kawai don neman san gari kuma ana zai da dubu ɗaya a lagos zai ka tafi lagos wata kawai don neman gari gari kun gane ko hakan na wani mu'amalar shi ta kasuwanci in dai mu'amala za a kalla ba ban mace tsakanin shi da wani musulmi ba in dai riba ce duk inda ta sula da shi ya taro ta Allah ta'ala ya sauke wa yace wa ana uallimuka da'watayn zan koya maka addu'o'i guda biyu fa ma sai ya musulunta wa allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ya yaqul sai rasulullah ya koya masa cewa ya ce Allahumma alhimni rushd ya Allah ka kimsa mana ta, ya Allah ka kimsa mana shari'ata waƙin sharra nafsi ya Allah ka tsare ni fitintunan kaina ni kaina fitintunan kaina ya Allah ka tsare ni addu'o'i nau kenan ya koya mishi ya koya mishi kullum da ce ku dubi inda annabi kira da annabi Allah su tabbata a gare shi ya bi matakai domin karantar da shi addinin musulunci imamu tirmidhi ya hadisin muhammad nasiruddin albani ya rawaito ibn tajiya a cikin ضعيف الجامع وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahum fis sama wa fi ma nuqila akwai daga cikin abin da aka ruwaito min alamatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi daga cikin alamomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa fil kutubil mutaqaddima al da suka gabata an ce littafan da suka gabata kamar wani da ne kenan kama a tawara zabura shi na saura sai wanne kuma eh na faɗi da sai wanne kuma sai kuma wanda Allah ya bayar sai sani ko annam yasjuduna bil ard cewar su annabi sallallahu da sahabbansa suna sujada a ƙasa suna sa goshin su ƙasa wa yasumuna anna ilahum fis sama kuma suna cewa abun bautar su yana sama haka aka rawaito amma malamai suka ce musulunci baya bukatar wannan magana yanzu da mutaqaddima ne ga dalilai a cikin qur'ani ai qur'ani kuma ya riga ya soke magana abin da ke cikin kutubul mutaqaddima in ba qur'ani ne ya tabbatar da shi ko yau kuma ga wannan jumla babu kuma yake wa umuna suna cewa azamu cewa mai haɗi da kamar da'awa kana da'awar abin da yake kamar kana da gaskiya ko ba ka da gaskiya a kai ko kai ce wannan da ke kuma kusan daman littafin da ya cika shine littafin qur'ani saboda haka wannan jumlar ba za ta zama illa ba akan cewa dan an cire ta wai babu dalilai akan cewa Allah ta'ala yana sama وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك الأرش والله سبحانه فوق ذلك وروى أبو داود هذا ما أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني يجي شوى أن النبي صلى الله في سننه أتكين سنن ناشي سنن أبي داود كنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للي من ذا الله في رأي أن ينشأ الله سبتا أقريش ياتي إنما بين بين السماء إلى سماء للي تزايد كذا كان السماء زوا سماء معنى سماء تأيزوا سماء تبيكنا تبيزوا تأوكو هذا مسيرة كذا وكذا تفيها تتا كذا دا كذا معنى تكي شكرا قريب يار تفير كذا تفير كذا كما يدار الله لك إياك وتكي شر السنة sharh i'tiqadi ahli sunna na allalaka hibatullah kenan wa zakara al-khabara fi shi imam abun nan abu dara kenan sai ya koro hadisin duka kenan malamin lumatul i'tiqadi ya tsallake mana ya kai mahallu shahid ne yace wa fawqa zalika al-arsh abin da ke saman hakan shine al'arshi wallah subhanahu fawqa zalika Allah ta'ala kuma yana saman al'arshi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ai mun karanta muku maganar Abdullahi bin Rawah da ya tara da baiwarsa sai matar shi take ganin kamar wani abu ya kasance kullu wani ke ko da ta ga kamar wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwarsa sai ta jarrabe shi ta gani ya kasance ko bai kasance ba sai ta ce karanta qur'ani kenan yana da nuna ba zai karanta ba wani abu ya kasance in bai da janaba kuma zai karanta in bai tona da ko me ya tashi بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء يقاتل وفوق العرش رب العالمين وتعمل ملائكة شداد ملائكة إله مسومين سيدنا نا نا في كما ذكر آية yace shahidtu bi anna wa'da Allah haqqun na shaida cewar alƙawarin Allah gaskiya ne wa annan nara masuwal kafirina kuma wuta kuma ce ta kafirai kaga kafirin eh, zai kamar zubar ayat kenan idan sai ta dauka ayat ce wa annal arsha fawqa al-ma'i tashin kuma al-arshi yana kan ruwa ne a sama wa fawqa al-arshi rabbul alamina kaga wa fawqal arshi shine mahallu sharki ko wa fawqal arshi a saman al kuma rabbul alamin sahabi ne fa abdullahi bin rawaha kaga rabbul alamin sai zubar aya wa ta'minu malaikatun shidadun malaikatul ilahi musawwimina sai ta dauka ya karanta aya ga eh dole ai matar ita ma faqihiya ce ita ta ce karanta qur'ani eh in yayi kenan ba zai karanta ba in bai ba zai karanta to shi kuma da yake namiji ne intelligent ne eh shi ma sai ya abin haka da kowa da kowa baki ne a babun sa ni ma sai abin nan ورأي ما تفهم تلزم في قال رحمه الله عز وجل فهذا وما أشباهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله فهذا يتتفولنا وما أشباهه لأبن به كما دشي mimma ajma as-salafu rahimahullah ala naqli yana cikin abin da salafawa magabata gaba ɗayan su suka yi ijma'i akan ruwaito shi wa qabulihi da kuma karbansa wa lam yata'arradu kwata kwata ba su sa kai ba da raddihi dan su karyata wala ta'wili ko kuma dan su canza mishi ma'ana a ce amintu man fis samai ai Allah yana sama baya ƙasa. ya kasa mana wani lahi mulku samawati wal ard ya zai ci mulki sama balle ka ji wani kuma ce burbushin ولا تشبيه كما بستبع كمن تاشيد على الصلاة ولا تمثيلي تمثيل بستبع كتن تاشيد على الصلاة سبحانه وتعالى سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله أمتى تتم بي إمام مالك بن أنس imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina aka ce da shi ina aba abdullah ar-rahmanu ala al-arshi istawa kaifa istawa an tambayi imam malik ibn anas ce da shi ya aba abdullah kaga a kira sunan kai tsaye ba sai ya ba san abdullah ar-rahmanu ala al-arshi istawa Allah ar-rahman mai rahama wani sai ya ce mai rahma? ya nuna rahamar ce ta dore ta al'arshi kenan kun fahimci ta yi da iko to inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal ardi tun ba fada ar-rahman ba allahu aka ce to farko suratul a'raf inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin kuma sawa al arsh tun ba fada ar-rahman ba anan ya fada ar-rahman suratul taha da suratul furqan ar-rahman fas'al bi khajara kuma ji jumlar ko ma'ana babu wata bid'a da wani dan bid'a zai ke turo, face a cikin bid'arsa sai ka samu makaman da za ka maimai da martani ba tare da ka bude taska ta sunna ka ɗebo kayan aiki ba kuma yanzu wannan da ke ko sannan ba a kai da bid'a da bid'a mutum da zai yi bid'a ba wurin kai da ita kai ma kuma ka ɗauko bid'a da sunna ake hamɓarar da bid'a kun gane ko qul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa da ya na tambayar ya ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ala al-arshi stawa kaifa stawa malamai suka ce ba su taba ganin jikin imam mali yana bari ba sai rana sai ga ya murtuki ya zufa yana karewa mai don bai taba jin irin wannan ba bai taba jin irin wannan muguwar magana wannan bakan magana a taba zafin ubangiji su subhanahu wata'ala da irin wannan magana sai ce a istiwau masu ku ai daidaituwa ba abu ne da aka jahilce shi ba an san shi wal kayfu ghayr ma'qul amma ya Allah ya daidaitu hankali ba zai iya ɗauka ba dan Allah bai bayani ba wal imani bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne ina ce wajib shine mai sabu ala fi'lihi wa yaqabu ala tarkihi shine duk abin da kai kana da lada in baka ba kana da zunubi kenan kai imanin cewar Allah ta'ala ya rajo akan arshi ma wannan wajibi ne wa alu an bid'a tambaya kuma ma akan wannan bid'a ce kuma ara kuma amara bil rajuli fa ukhrij sanan sai ya umarni da wannan mutum a fitar da shi dan zai ya hada barna a cikin al'umma a fitar da shi shi kenan aka fitar da shi wannan ita ce karshen matsala abban nan sufa akan al'ulu kenan ko ita ce sufa ta goma sha sha hudu kaga inda malamin buɗe mata babi ita ba dalili kaɗai ba magana ɗaya ya kawo mata ba ku lura shi maganar Allah ta'ala yana sama duk da da malai yake eh, sifa ɗaya ya kawo mata dalili ɗaya duk wani da ya kawo mata dalili da yawa ya nuna kenan ba karamin matsala ba ce ma gabata sun ba ta kula ba ba tsaya cikin manyan manyan aqida na aro suna wal jama'a in an zo a yi bayani saboda haka wani da yanzu kawai kai tsaye in masa ala arshi sai ne ya to aka ala arshi ya wuce bai tsaya ya yi bayani ba yana cikin wurare da inda dai ahlus sunna sun zo wurin sai an fayyace akidar ahlus sunna wal jama'a dangane da abin da ya shafi ubangiji subhanahu wataala akida ta gaba ita ce akida ta magana cewar Allah ta'ala yana magana ita ce akida ta gaba da ba za mu karanta a cikin wannan littafi akida ta goma sha nawa kenan ta goma sha biyar kenan kafin mu kai nan wannan wanda yake mun karanta shi الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي لو كان ليس شرح العقيدة الطحاوية da ya zo kan wannan maganar ta cewar Allah yana sama sai da ya koro dalilai fuskoki daban-daban da suke tabbatar da Allah yana sama ya ce fuska ta farko a tasirihu bil fawqiyyati maqruratin bi ba da bayani a fili cewar Allah ta'ala yana sama da fauka da lafazin fauka faukan da aka hada ta da ni kamar da Allah ta'ala yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijin su daga can saman saman su wanda suke ne al-mu'ayyana al-fawqiyyatu bizzat wanda suke tabbatar da cewa yana sama ne zatin sa الثاني ذكرها مجردة عن الأداء تلك تبيو إذا الله تعالى يكاوت ما ترد يا كاوكم عارف من ذا وهو القاهر فوق عباده الثالث التصريح بالعروج إليه يدعى الله تعالى يبين كيور أن أنا هوا زوا جريشي تعرج الملائكة والروح إليه دفعنا عن سلم ديتي فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم فيعرج الذين باتوا فيكم أصلا أصبح mala'iku suna canjin aiki ta aqabu na fikum mala'ika a sallar asuba mala'ikun dare suke kammala aikin su mala'ikun rana kuma suke kama aiki in bai kyau da ke ku sai Allah sana mai ce fa ya arju allazina zatu fiku sai waɗanda suka kwana tare da ku su yi sama zuwa kenan zuwa wurin Allah subhanahu wata'ala na uku kenan na hudu a tasiru ilai yadda Allah ta'ala ya bayyana cewa ana hawa zuwa gare shi mun karanta ayar ko ilai yas'adu al-kalimu tayyib al-khamis التصرف برفع بعض المخلوقات إليه إن الله تعالى بين تشوري يا أوكي وصو دقا تشوف باين تزوى قريشي ليتي برفعه الله إليه إني متوفيك ورافعك إلي السادس التصريح بالعلوي المطلق يدعى الله تعالى يبين ترشينا سما بين كيف أي ونديك المطلق يشهد علو الذات دولو القهر دا علو الشان دعى الله تعالى يتي وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم كذا علي ما السابع التصرف بتنزيل الكتاب منه إذا الله تعالى يبين cewa شيء ya saukar saukar da littattafai daga wurinsa in an ce ويامين رضا nuna daga sama تو asali ya kawo ayoyin ba wanda yake mun yi تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما ذكر إلا لرسلي من قبل الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده يدعى الله تعالى يبين تشير وصل قسكيها لتنسى سنة ولنسى كما يقول إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك للا وأن لك يتولون وبيتك عند ونظفني ظرف الزمان يقول المكان ظرف المكان إن الذين عند ربك للا وأن لك يتولون وبيتك وله man fi samawati wal ard wa man indahu التصريح بأنه تعالى في السماء نترى يد الله تعالى يبين تشور ينا السماء ما كانت عيركو أأمنتم من في السماء العاشر التصريح بالاستواء مقرونة مقرونا بأداة على يد الله تعالى في هذه التوء كان العرش وتيك عن هذا دا حرف على alhadi ashar a tasirru da rafil aidi ilayhi yadda kuma ake bayyana daga hannu zuwa ga Allah subhanahu wataala lokacin addu'a annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddaha sifa inna Allah yastahi lalle Allah yana jin kunya min 'abdihi na bawansa idza rafa'a ilayhi yadayhi idan bawansa ya daga hannayensa zuwa gare shi zuwa ga kenan zuwa gare shi sama ko kasa ke nake sama an yi ruddahu ma sifa Allah ta mutumin ya dawo da su zero ba komai Allah yana jin kunya haka kenan in dai ka daga hannu da kyakkyawar miya ko ki Allah Allah zai biya maka sai dai karke gaggawa ka ce ya Allah kullun tumatir 30 kafin ka soke hannu a ce su ya Allah motar da ake yayi ya Allah buhun tattasa ya Allah buhun saman bita ya Allah sab'a kai dai ki Allah ne na shi ne الثاني عشر نقول مثلا شاب سمت يا دوزن كده التصريف بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا يدعي الله تعالى يبين جري هنا سقوا وزوا سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم سوكا وسوكا wanda ake fahimtarsa a dukkanin al'ummu baki daya inna ma yakunu min uluin ila asfal ila safal yana nufin daga sama ne zuwa ƙasa to malam ya kawo dalilan sana da yawa saboda lokaci sai mu tsaya a daidai na goma sha biyu nan dozin guda ibn qayyim ya kawo magana a cikin annuniya ta shafiya yace ki bata da yawa ba ta wuce baiti dubu biyar ba da ɗari takwas da arba'in da wani abu in gane wannan da ke fito a ciki ya buɗe babi babi babi babi kowanne babi ya kawo babi wurin ashirin da uku kowanne babi ɗaya yana da dalilan shirratata da suke nuna Allah ta'ala yana sama ba wai da ne ashirin da uku ba a'a babi ashirin da uku ko fasali ashirin da uku wanda ke karkashin kowanne babi ko wanne fasali za ka sami dalilai masu tarin yawa Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk